tun farkon hawansa a watan mayun wannan shekarar ne ma gwamnan jihar adama dan jam'iyyar pdp ahmadu marufintiri ya ko bayyana aniyarsa na soke daukan ma'aikatan da tsohuwar gwamnatin apc ta sinanta muhammadu umaru jibrila bindo kamar a wasu ma'aikatun kawo yanzu tuni ko aka bai wasu ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar wato adama state polytechnic ta takardar sallama batun da ya sa waɗanda abin ya shafa ke kiran wani taron manema labarai faisal baba na ko waɗanda suka yi jawabi ga manema labaran ya kuwa bayyana halin da suke ciki a yanzu. Ne hali da aka bar mu ne cikin yanayi cikin kunci cikin damuwa. Mai girma gwamnan jihar Adama Ahmadu Umar Fintiri zuwan shi ya bada sanarwar cewa zai yi mana screening. Mun ba da haɗin kai a yi mana screening nan mun ba su cikakken goyon baya amma abun mamaki bayan sun je sun yi screening nasu yanzu screening nan ga abun da suka haifar sun soma ba mai takaddan dakatarwa. Kwarai kuwa yanzu haka maganar da nake gaya maka idan ka je Polytechnic Neyola wato spy kenan zaka ga an ba ma ma'aikata sama da mutum ɗari uku an ba su takardan kore kuma wannan abun bai tsaya a nan baran kai daɗe a baya fa wasu mu sun zauna wajen wata bakwai ba a biya mu albashi ba amma yanzu saboda zalunci da rashin kyautatawa na wannan gwamnati sun ɗauko korin ma'aikata sun jika kila ita gwamnati ta yi ikirarin kan cewa an ɗauke ku ne ba bisa ka'ida ba maganan cewa ko an ɗauke mu ba bisa ka'ida ba wannan bai taso ba ran kai daɗe bari in gaya maka gayyatan mu aka yi kuka ji sanarwar cewa mu je ana sai da form a civil service commission wato idan bukatun ku idan gwamnati bata saurare ko me za ku yi ne a nan mun ba ma gwamnati wa'adi daga nan zuwa sati mai zuwa goma sha takwas ga wata idan har gwamnati bata zo bata yi mana abun da ya dace ba bata saurari kukan mu ba bata daina abun da take yin nan ba kuma bata biya mu haƙoƙin mu na wata bakwai da muka yi aiki ba mun yi alkawari da yardan Allah mu kuma za mu tashi tsaye mu yi faɗa mu kwato ma kanmu 'yanci shi yasa yanzu kotu me za ku yi alhamdulillah zuwa kotu a yanzu bai taso ba ba namu bane mu abun da mu fara a yanzu zamu zuba ne da mu da gwamnati zamu koma tunda suna tunanin sun fi karfin mu zamu je mu shaida ma mahalicin mu wanda ya ba mu fintiri kujeran gwamnan Adamawa to ko me jam'iyyar APC wanda gwamnatin ta nema ta dauki wannan ma'aikatan ke cewa Ahmad Lawal shine kuwa sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC. Jam'iyyar mu na APC ba mu ji daɗin yadda jam'iyyar PDP ta kori ma'aikata 'yan jihar Adama da aka ɗauka aiki ba. Kuma saboda wayannan su bi dukkan shardodi da ka'idodi da ya kamata a ɗauki ma'aikata aiki. Na farko akwai Civil Service Commission wanda kowa da aka ɗauka wannan aiki san da aka bi wannan true process na due process na Civil Service Commission rule. Kuma sun cancanta su 'yan Adamawa ne kuma sun qualifying a ɗauke su aiki aka ɗauke su aiki. To abun abun al'ajabi shine ta kori ma'aikata aiki sannan kuma tana ɗaukan wasu tana sawa aiki na farko dai muna ga nan bata ma mutane jihar Adama adalci ba don bana za mutum a dauke shi aiki shekara biyu na aiki ana biyan shi a gwamnati ka zo ka cira tsaka ka ce ka kore shi aiki na dai take goro da mari zuwa ofishin shugaban ma'aikata na jihar to amma ko haka bata cimma ruwa ba ko da ke gwamnan jihar Adama ta bakin daraktan yan labaransa Solomon Kumanga ya ce da kawo manufa suka kori ma'aikatan to amma ko tuni gwamnati ta dakatar kasancewa akwai korafe-korafe an yi wannan amma ka san a kwanakin baya da ya shigo mulki ya kafa wani kwamiti na musamman wanda za a duba daukan aiki da aka yi na wasu ma'aikata sa'annan akwai maganar wasu ma'aikata da suka canja wurin aiki zuwa suka tashi daga wasu ma'aikatu suka zo suka canza aiki wurin wannan makaranta an duba ba a yi shi a bisa tsari ba ba a yi shi a bisa ka'ida wanda ya kamata ba shi ne da kuma kwamiti ta gama rahoton ta ta mika mishi eh, mashi mai girma gabna rahoto ya ba da umarni cewa a ci gaba a yi wannan tantance sai kuma lailai fa wannan abin kuma ya zo da wasu kurakurai saboda me ya faru haka akwai yadda aka yi na maganar dakatarwa wanda ba mun lura cewa akwai ɗan kuskure kaɗan saboda mai ba a faɗawa wa mutanen da aka dakatar da su me yasa aka dakatar da su ba an yi magana kawai aka rubuta musu wasika aka ce ai kwamiti ce da ta tantance ta gan cewa ya kamata a dakatar da su amma kuma ba haka bane koma da menene yanzu ka an zura ido a gaida wannan dambarwar za ta kaya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya